Sakar so, sakar so, sakar so, sakar so, saƙar so so wasu wasu ganewa mutum da girma yake mai ilimi ba zai jahilce na manta ban maka ala sanya alheri ba jummala ta yi aure yau kwana uku um, <sighs> daman dalilin nima da ya kawo nan gurin kenan in sanar da kai cewar nan da kwana uku insha Allah jummala za ta dawo gare ni jimala, jimala, Allah in ba za ki damu ba ina so za mu yi magana. Lafiya malam, ka san ni? Ba da labarin na yi aure? Lafiya malam, me ya faru? Kana da wani personal issue da matata ne? Idan ku abin da kuke gaya min tabbas gaskiya ne, to tabbas ka aikata babban kuskure. Kuskure? Ai ba aibu ba ne, babu mamaki zan iya aikata kuskure. Musamman kasancewa ta ta ɗan Adam, kuma musulmi. amma zan so in ji kuskuren da na aikata domin in samu in gyara shi tabbas ko shakka babu idan har aurenka da jimmala ya tabbata gaskiya ne wallahi tallahi aurenka bai yi ba kuma ina mai tabbatar maka da cewa auren nan da akwai lamu'o'i da yawa a cikinsa saboda ta saƙa shi ne da kwarashin da ba za ta iya warware ka ba Umma ba na jin abin da ya faru tsakanina da Jabir zai sake dawowa gare na a karo na biyu. Duka abin da Jabir ya faɗa maka gaskiya ne babu karya a cikinsa. Babu yadda na iya dole na sanar da kai abin da baka sani ba. Murya kada ki sani a duhun da ban iya fahimtar waye mai gaskiya ba. Ni ko ke ko shi. Na ya ruguza min aure na? A kuma ta yaya? Shin babu fahimta tsakanina da ke ne? ko kuma sadakin da aka ɗaura mana aure ne bai kai ga hannunki ba. Abu guda ɗaya kuma da zaki ƙoƙarin yi shi ne, ki saisaita kalamanki wajen yi masa magana. Wallahi zan yi duk abin da kika ci. Kawai dai ina kallon yadda aka yi rabuwa ne tsakanina da Jabir. Jabir ya sa na shiga uku. Ni ina cikin tsaka mai wuya. kada ki saurin kosawa akan ɗaga wayarsa fatan mu dai kawai ya amsa ƙudurinki wannan shine karo na na uku da kiran shi bai ɗauka ba ba na jin bai sani a call daibat ba ki sai wani layin wayar ki kira shi ina tunanin zai iya ɗauka tun da bai san lambar wayan ba sai dai matsala ɗaya kin san ba kowa ne yake iya ɗaukan layin da bai san shi ba to shi jabir ai ba kowa bane a cikin samari bai kamata a ce har ya samu matsayin da zai ki ɗauka nan ban da bai santa ba. To ko mahaifinki ya nema masa matsayi. Tun da ke ya sa ki farauto shi kuma ki na dama akan abin da kika yi a baya. Wannan abin shi ne yake damuna kuma yake ɗaga min hankali idan na tuna. Yanzu ina kika nufa kuma. Zan wuce shan shisha. Ina da asamin ɗin da zan yi zan wuce gobe in kai wa malam. To, shikenan. Ni ma ba da ban uzuri ba, ai da na bi ki mun tafi, amma yanzu babu tafi. <laughs> Girgirai kake so ka yi wa rayuwarka. ko kuma in ce ganganci. Iya kuɗin da za ka riƙe da abincin da za ka ci a rayuwarka, Allah ya gama tsara maka. Da zarar ya ƙare, to rayuwarka ta ƙare. Ni na rasa na tunanin ka yake zuwa, ko ko saurin mantuwa ne da kai. A wato, Mujibu ya kamata a ce ka ba da labari na. Duk duniya ka fi kowa sanin halina. Kuma a tarihi na ban taɓa neman abu na rasa ba. don haka ba na jin zan rasa jimmala ko ramlat Allah sarki malam jabi ina ce ba kai ne salman ba da za ka ce mukullin sakinta yana hannunka da a ce a hannunka yake za ka iya faɗa mu sai dai kuma an samu saɓani har yanzu da akwai sauran na aka ba don ina tabbatar maka da cewar da a yanzu za ka shiga cikin rayuwar jimmala to da za ta tabbatar maka tana bukata ta. Eto, eh to ai duk inda face love yake yana da matsala da mu zai yi wuya kana son mutum ka yakace shi lokaci guda rana tsaka amma idan ta bi a hankali ta lallaba salman ɗinta zai mai da gurgurka kuma ya shafa labarinka ya zama kamar ba a yi gaba shi dama matakin cin amana haka yake amma idan ka bi a hankali kana iske fari sai ka ga komai ya wuce um, kana ji ni yanzu dama na zo ne akan wani ishu da za mu tattauna so amma a inda na lura cewar ko ma na gaya maka maganar ba za mu za ka fahimce ne da kamar to amma ina so ka sani ni ma da akwai lokacin da za ka so kana da bukata ta a lokacin ba ni da wani lokacin gaskiya ne Ni yanzu ni ma haka wani ka son tambaye ki to san cewa saura kwana biyu wa'adin na ɗauka a game da maganar ramla ya cika abin da nake so ki sani shine daga nan zuwa kwana biyu kin ga laraba kenan in dai wannan yarinyar ramla ba ta dawo min da jabir gidan nan ba to ina tabbatar miki bayan ita na tasa ta a gaba ta bar gidan ke ma sai kin bi ta. domin me domin na fahimci cewa duk wata kutungula da wani abu da ake shirya yarinya nan daga gurin ki ne haba alhaji ina kokari na fa ga cewa an bi ka an ma abin da kake so kuma ni babu na a cikin wannan magana waye mai hannu a ciki ka riga ka san halin yarinyar nan sarai to ma nan nake so a so na san halinta to ni ma kuma yanzu da ke ita za ku san nawa halin a cikin gidan nan domin idan ba a yi abin da ni da yake da bukata ba ta kamun jabi gidan nan to an za ku kuma gane ni wani ne wani iri ne na wahalar ne kuma. Ina ba ka haƙuri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ba ni da masaniya akan abin da da yake kokarin nusar da Salman. Asali ma magana ta fatar baki bata sake haɗa da jabi ba. Tun da ya yanke shawarar ƙaurace wa Jummala. Ban kuma fara magana da shi ba sai jiya. to akwai wani abin da suke kullawa tsakanin jabir da sama da jummala amma abin mamakin ita da kanta jummala ta sanar da salman cewa babu aure a tsakaninsu to amma ta yaya to ai haka shi ma jabir din ya sanar da salmanin cewa babu aure a tsakaninsu na fi kowa sanin jabir baya kwansa sai da zakara amma ki bani da yau zuwa insha Allah zan zama da to shi kenan Allah ci shi mu alheri Jabir ya sanar da ni dukkan wani abu da yake tsakaninsa da ke kuma ya bani wani muhimmin sako na sanar da ke amma ni na yi mamaki da har ka sanar min duk alaƙar da take tsakanin da ke har ya zo yanzu amma ina son na sani ta haka ta faru ka yi haƙuri salman dukkan abin da zan faɗa maka zuciyarka ba za ta taɓa yadda ba tunda tun farko na ɓoye maka amma tunda ya fara faɗa maka ka je ya ƙarasa gaya maka abu ɗaya na sani jabir baya ƙarya kuma shi ba munafiki ba ne duk abin da ya faɗa maka gaskiya ne ba jabir ba ne a gabana ko ba shi ba ne a cikin gidana amsar nake bukata da gunki kurum don allah karka sa su zuciya ta faɗa maka abin da bata shirya ba domin zan faɗa maka son zuciyata ne kawai idan kuma na haka na sake kulle ka kuma na zalunce ka na gode da sakai da kika nuna mini amma ki sani idan har zan iya yafe wani ɗan adam cin amana da ya mu a duniya ba zan taɓa yafe miki ba har na koma ga Allah daga ƙarshe jabir ya ce in sanar da ki bar gurbin kwansa kan iya halakar da ki. don haka ya ce gara a sha ruwan rijiya ko a yi maganin kishin da ake fama da shi tabbas wannan kalmar ya faɗa mu ranar da abin ya faru tabbas akwai abin da yake son ya faru ko yake shirin faruwa Jabir. Na'am. Ka ɓata mata lokaci. ka wa rayuwarta ka guji zuciyarta a lokacin da kai kaɗai ta zaɓa amma duk da haka ka bujiro da wani zance kana so sai ka kashe mata aure kai kuwa ina za ka da kayan wannan zunubin malam Majibu, za ka iya tuna lokaci na ƙarshe da muka tattauna da kai lokacin da na zo ina buƙatar ka bani lokacinka amma ka nuna min baka da lokaci na ƙarshe ma kana da abin yi to wannan maganar ita ce don haka ni yanzu ba da lokacin ina da abin da zan yi duk da haka ya kamata ka saurare ni duk garin nan idan ka ta taso babu wanda ake zuwa a samu ya kashe sai ni wannan fa ba karamin matsala ba ce matsala aure ce to in dai ko sai na baka lokaci na ne wallahi wallahi a kyala wutar ta ruruwa jabir jabir ke ni na ɗauki ciki ki tsawon wata tara da kwanaki har na zo na haife ki ba irin wahalar da ban sha ba ƙasa da taɓo na bakin kwatami su ne suka zama abin sunsunata sai da na zama abin kyama a taburin mahaifinki don haka duk abin da zaki ki gaya min abin da yake faruwa umma don allah ki yi haƙuri ki ƙara min isasshen lokaci don ne nazarin ta inda zan faɗa miki har ki gamsu da ni matuƙar idan baki gaya min abin da ya shafe ki ba sai na sa mala'ikun Allah za su shaida cewa sai na tsine miki. Saƙar so. Umma, tun da nake baki taɓa faɗan kalma mafi muni a kaina ba, sai a yanzu. Ina mai baƙin ciki na miki cewa ina ɗauke da ciki wata ɗaya a jikina. Saƙar so. Jummala. Saƙar so. Jummala. Ciki. Waye miki ciki? Tun daga lokacin da ƙawance na yi zurfi da Firdaus, sai tarbiyata ta fara taɓarɓarcewa. Karatu na ya fara ƙauracewa. Na yadda duk mutumin kirki bai kamata ya ƙawance da na banza ba. Wannan gaskiyar bahaushe ce. Na tambaye ta shawara da dama sai ta ɗora ni a gwada ban ƙarya. yanzu a waye suke idan ma ke biki aminta da su ba a banza can wata za ta aminta da su ke a baki da wata kaddararriyar kalma da ba ta wuce guda uku ba wace kalma kenan ta wuce kalmar i love you da suka canza mata daraja yanzu suka rage mata daraja ta koma i miss you na gaba ma ba mu san da wata kalma za su kira mu ba kuma fa kawata kin ga magana ki haka ne yanzu dan Allah me ya shawara game da kudirin Jabir a kaina ni fa kin ga wallahi tsoro nake ji dan kin gani namiji ko hannu na fa bai taba rikewa ba ballantana ta kai da hanna ba shi kaina ni kuwa kin ga Faisal dina babu abin da zai nema ban sadaukar masa da shi ba saboda ni idan ban sadaukar mishi da kaina ba a banza wata za ta je tana kular min da shi ni kuma ina can baya kula da ni bai damu da ni ba saboda ba ni nake bashi kulawa ba. saƙar sowa saƙar sowa na dawo gida cikin jimami tare da tunanin magana da Fiddausi ta faɗa hankalina ya tashi matuƙa gaya sai na dinka tunanin Fiddausi ta fi ƙarfin wata ƙaramin matsala ma musamman ta waya man shafawa da turarurruka daban-daban zuciyata sai ta fara faɗa min ko rashin da ban sakar masa mutunci na bane shi kuma yake kin kyautata min wallahi ina mamakin ki ya mutumin da ya kai kuɗin baiko gidanku zuciyarki za ta dinga sake-sake a kansa ke wallahi jabir yana da haƙuri ina faɗa miki domin matasan yanzu suna da tsarin wayewa ni fa ba abin da yake ɗawainiya da ni illa rashin sabo ina tsoron na aminta da jabir kuma bayan mun yi aure ya zo yake zargi na <laughs> to ki sauya ki tunaninki domin ko biki ba a haka suke kallon ki don samarin yanzu duka in za su yi aure za ki ji sun yi gurup suna cewa a sha'ani kawai Abun da suke kallon mu da shi kenan kai kina nufin kenan duk suna nufin an san mu kafin mu aure kwarai kuwa haka zancen yake kin ga kin bata biyu ɗaya bata gyaru ba ke biki faranta wanda zaki aura ba amma kuma duniya ta gaza tantance ki gaskiya wasu magana ki haka take kuma na aminta da ke sosai to ita uwarki ce da za ta danga saki a mummunan hanya kuma ba za ki gaya mun ba iya babu yadda na iya da shiryayyar kaddarar da Allah ya za ta same ni sanda Jabir ya zo zuciyata tana faɗa min kan na karɓe shi don idan zaka ba wa jabir minti biyar to tabbas kalaman kasa za su rinjaye ka me yasa biki gaya min shi tantirin makaryaci bane baki gaya min ban datsa soyayya ku tun lokaci bai nisa ba a'a ba shi da ƙarya sai dai shi ma yana da tashi matsala kamar yadda kowa yake da ita mai hange ne da ya zama wani ya bi kwaɗayin son zuciyarsa ne don ya faranta wa kansa da kansa. Saƙar so, ki ba za yi kyau ba gajin malakin sata a hanyar da ba mai bullewa ba ba kin karaso ba to ai ina ganin wuciya kawai zami kin ga mashin din bashi na je na karbo dan mu je da mu fari zuwa da wuri mu tafi ba ko kuwa to ai dai da matsala matsala kuma yanzu ma umma ba kuwa ta shi yasa na su na ce bari na zo na faɗa maka ban gane me ke nufi ba gaskiya ka yi haƙuri ka bari sai wani lokacin idan na fito kuma ni zuciya ta gaskiya ta ƙi gamsuwa da wannan sabon Allah da muke ƙoƙarin yi saboda ina tunanin me zan faɗa wa Allah idan san da nake maka ya ɓoye sabon Allah da muke ƙoƙarin yi to mecece makomar ranar goben kiyama um wato jummala wallahi na kasa jure zuciyata akan irin sanda take miki kuma na kasa kauracewa hakan wallahi kullun ƙara samun sanki take yi amma ne miki alkawari insha Allah daga wannan karan bazan zan ƙara zo miki da wata bukata makamancewar wannan ba wannan shine na farko kuma shine na ƙarshe ka yi min alkawarin ba za ka sake bijiro min da wannan bukatar ba na san ka da magana ɗaya insha Allah kamar yadda ne muke alkawari kuma zan iya bakin gwargwado ganin wato auren nan an matso da shi kusa so yanzu ina ganin ma iya tafiya ko yawwa manta Allah muna silar kadai ta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 kadai abin da nake tsammani ya iya zamowa gaskiya wai me yasa da tsawon lokacin da na ɗauka ina tattalin tarbiyyata na yadda na sadarkar wa mutumin da zan aura na rasa me yake min da ina ta tunanin wai ta aka yi muka bari ma har wannan matsalar ta faru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 you.